menene mafita menene magani ku rike wannan shine mafita in yau Allah ya kaddara gobe ne ko gobe ne wannan shi kadai ne mafitar da zaka tafi da ita kusa da Allah ka samu wani abu qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna wannan wajibul manzil ne kowa ya rike wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna wannan shine ko da kiyama za ta kasance yau ne ko gobe ne a gaban ka ba abin da za ka iya yi a kanta sai wannan shine maganin da manzo Allah ya bayar hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna ba wahala wannan sai dai amince ya fito to zaka in gobe ne in yaushe ne ba ni iya tare ta ba ka iya tare ta ba ki iya tare ta mafita da za ta yi a samu ka tsira a ciki ka kubuta duk masifar da za a gani ciki watakila ka kubuta ko ki kubuta ko in kubuta shine wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna shi kadai ne kowa ya iya wannan kowa ya iya wannan kowa ya rike wannan ya fito